بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهادا وزاد في الغمات الى المسير وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هلا يا ولد وانا شيني كسو نبيو نا وانا الدوما في جبا شبوا وانا انا اصبر الشعر يقول في الاولى ان شاء الله سمى بسم الله الدين الدين الدين kuma sha tara ga watan ɗaya miladiyar dubu da sha tara da izinin Allah littafi na uku da za mu karanta shi ne kitabu da na al-imam hafiz abu haitama da tsayi na haƙƙan nasari wannan littafin ya samu gata na babban malami a shirin Muhammad Nasiru da Azali Rahmatullahi Alaihi ya masa da hakiki shi ne tahqiqin littafi saboda haka yanzu nan abinci ne mai daɗi kawai za mu su faka kabahu ilai mu kala ala ta kulu akwai tarjama ta kaitacciya da mala albani rahmatullahi alaihi ma shi abu haitara duk da kusan tarjama a cikin littattafai ba ta da yawa الإمام الذهبي أتشن الآلة سيب علام النبلاء يقن أوي كتابهم مالا وما سيب أوي كتابهم الإمام أبو حيثمة فمن يدى الإمام الخطيب البغدادي رحمة الله عليه كاتب الذهبي أتشن لتابه تاريخ بغداد شما بي أوي كتابهم تتنشن با إلا أن يتشاهدهم عن بقوشات الإيدي غير يا مسكر جمع wannan da targamar sanar da kai ta ciya ina jin kuna da ita a ciki mala albani ya ce bismillahir rahmanir rahim ta musalli tarjamar shi al-imam abu khaytama rahmatullah alayhi shi huwa abu zuhair ibn سيتي هو أبو خيثمة زحير بن garin الشداد من النسائي دقاقرين نسع يكي ونصل إلى الإمام sunan al-mujtaba wal-kubra sunansa سنن sunan babansa سنن sunan شداد نسبة سماء النسائي ما لا البالي أكثر أكثيتي بفتح النون نسبة إلى مدينة كانت بخراسان نسبة في زوا جرون نسبة في زوا جرون نسع نسع أجرون خراسان وينسب إليها أيضا النسوي هو أشين نسائي annasa'i ko a ce annasawi da ana masa nisbuhun guda biyu sun inganta garin kurasan gari ne mai tsohon tarihi yana ɗaya daga cikin manya-manyan garuruwan musulunci da aka kuma garin kurasan suna ɗaya daga cikin garuruwan da suka fara ba da malamai a cikin malaman ilimi abin da ya shafi hadisi abin da ya shafi alkur'ani abin da ya shafi lugar larabci suna cikin malaman farko farko waɗanda suka fara fitowa irin su al-imamu abdullahi bin mubarak ya fito daga wannan yankin a yau idan an ce Khurasan gari ne wanda yake kusan ya kamar yadda muka san yanzu an yanka ƙasa eka eka duniya ta zama ba kamar yadda take da ba yana iya yiwuwa ka karanta sunan wani gari a wani littafin cikin littafan da amma yanzu garin an kacaccala shi yanzu idan ka san kace biladu sha a yanzu kusan garuruwa takwas ƙasashe takwas dukkaninsu suna amsa sunan biladu sha a da akwai Siriya, akwai jordan akwai lebanon akwai filistin akwai isra'ila sannan kuma da wani yanki na masar wajen kanatu suwais suna haɗewa inda mutum zai biya shiga filistin gaza to duk biladu sham a da amma yanzu kaga an kacaccala su to haka kurasan kusan yanzu kurasan a wancan lokacin yanzu garuruwan da sun karkasu gida-gida akwai wasu a afghanistan akwai wasu a iran akwai wasu a turkmenistan akwai wasu a cikin uzbekistan akwai wasu a cikin tajikistan duka waɗannan tan tan tan ɗin to da duk mafiyocinsu a ƙarƙashin kurasan suke kai hadda ma wara annaha kasashen da ake ce musu obaki kantin duk kusan a wannan lokacin a da suna cin biladun kurasan so da ka babban gari ne babban gari ne da yake da tarihi a musulunci tunata garin su al-imam abu haisama daga nan yake bala albani shi hafizun kabirun fiqatun sabtu babban malami ne na hadisi hafiz mahaddacin hadisai ne masu yawa ya haddace hadisai dubu ɗari zuwa sama sannan sai ya siffanta shi ya ce masa kabirun hafizun kabirun fiqatun sabtu wannan tana daga cikin siffofin da ake siffanta tana daga cikin a'la darajat ta'adi a cewa mutum fiqatun sabtu tana daga cikin a'la siyagi ta'adi a wajen malaman hadisi to daga babban malami ne an tambayi dai daga cikin magabata a game da shi da al-imam ibn abi shayba al-imam Abu abubakar ibn abi shayba mai al-musannaf wannan malamin yace ina ai ba za a hada shi ba abu sama ya ku ibn abi shayba haddatha an jama'ati min al-a'imma yayi hadisi daga manya-manyan malamai daga cikin shugabannin ilimi mithlu Sufyan ibn Uyayna kamar Imam Sufyan ibn Uyayna al-imam sufyan ibn uyayna in an ambace shi a cikin ilimi kowa ya san shi a ce ahad sufyanai in an ce as-sufyanani ana nufin sufyan ibn uyayna da kuma sufyan ibn sa'id al-thawri rahmatullahi alayhi alayhima duk da cewa sufyan al-thawri yaya ne ya girmi sufyan ibn uyayna eh, sufyan ibn uyayna kusan a sa'o'in sai da duk aka mutu aka bar shi har ya kasance sai ya waiga sai ya kalli ba kowa sai shi duk sa'o'insa duk sun mutu sai ya baiki sai ce halatti diyaru fa suttu ghayra musawwali wa min al-bala'i tafaddudi bis-su'dani yace halatu diyaru fa sittu ghayra musawwali yace duk gidajen sa'o'in sun tafi sun bar ni ni kada ya ka bari yanzu na zama shugaba kuma ban cancanta in zama shugaba ba shine sai su wa min al-bala'i farru bi su'udi yace daga cikin bala'i akai ni kadan ya shugaba shi yasa ka zauna cikin yan uwanka ba karamin alkhairi ba to malamin sani wa Hushaym ibn Bashir wa Hushaym ibn Bashir sannan daga cikin malamansa akwai Hushaym ibn Bashir ɗaya daga cikin manyan manyan malamai da suka fara rubutu a cikin hadisi wa awwalul jami'i lil abwabi jama'atun fil asri zuhtirabi kabni Jurayd wa Hushaym Malik wa Ma'mar wa walad Mubarak kaga Hushaym kabni Jurayd wa Hushaym Hushaym ibn Bashir malamin sa wa ya ibn sa'id al-qatta wani shi ma wannan wani bijimin malamin hadisi wa abdurrahman ibn mahdi shi ma wani bijimin malamin hadisi wa waki' da waki' waki' ibn jarrah eh, wanda ake kai ake baitin nan shakautu ila waki'in su'a hibzi eh, ko a ce baitin al-imam shafi'i ne ko kuma dai wani baiti ne wani ya faɗe shi hmm? wa khalqi da kuma wasu jama'ar da yawa wanda za mu gansu a cikin wannan littafin kawai da ya tattaro hadisan da suka kai 160 da wani abu 140 da wani abu to ga baki daya 160 da wani abu afwan to malaman da ya riwaya a wajen su sun kai a wajen su sun kai 30 da wani abu kamar yadda za zamu gan su zamu lissafo su duka insha Allah wa an hu jama'atu min al-a'imma sannan shi kuma wasu daga cikin shugabannin hadisi sun yi riwaya daga wajen sa rawa wa hu ya'ani hmm. minhum al-bukhari daga cikin malaman almajiran sa fa imam al-bukhari kaga shi nan magana ta kai ina ko ne mai jaz al-bajin al-imam al-bukhari al-majiran وأكثر عنه مسلم الإمام مسلم كما أي رويتو حديثي ما سئل من يوالد وجنسا في يد الإمام البخاري حتى روى عنه ألف حديث ومئتي حديث وزيادة حتى يرويتو حديثي دبو لا دقليبي دقالي دقجريش حديثي دبو لا دقليبي دقالي الإمام مسلم هي رواية الإمام أبو خيثمة اتفق العلماء على توثيقه ما لم يكن اتفاق لكن شواء ما لم ينا ألا ما لم ينا دعكي تقضي وايسا باتارد جعبا وقال ابن حبان البسطي الإمام ابن حبان البسطي يقضى أسد الثلاث نساء الجب والتعديل الإمام الخطيب البغدادي يوقف أسد الثلاث نساء تاريخ بغداد يشي وكان مسكينا ضابطا الإمام أبو خيثما يقتل في مسكينا mai kyautata riwayarsa bajikan mai kaifin hajja min asrari ahmada yana cikin sauyin al-imamu ahmad ibn hanbal sa'ari na al-imamu ahmad ibn hanbal wa yahya ibn ma'in da kuma al-imamu yahya ibn ma'in dan uwan al-imamu ahmad ibn hanbal dan uwan sa ilimi abokin sa wanda an ambaci al-imamu ahmad za a ambaci yahya ibn ma'in a babi na al-jahl ta'dil an fa ambatan sunan al-imamu yahya ibn ma'in fiye da al-imamu الإمام أحمد أم تجر تأتشن حديث دقم مسألة للفكر أما أباب الجغ والتأديب هو يحيى بن بعين وقال الخطيب في تاريخ بغداد كان ثقة ثبتا حافظا متقنا يا في ثقة ثبت حافظ كما مسلم ولد سنة ستين ومئة ولد سنة ستين ومئتين شكرا تتليد ستين أكا هيفيشي ومات سنة أربع وثلاثين ومئتين يا شكرا تتليد ثلاثين دهم شكرا تتليد ستين دريبي ثلاثين دهم أجينا شن معلمان قرني لأوف وأتشم ولن اللتات إلى العلم الإمام al-imam abu qaisama rahmatullahi alayhi ya ambaci hadisai kamar yadda muka ambata sun kai 160 da wani abu 163 ya gwaito dukkanin hadisan musnadai akwai isnadi duk da cewa ba dukkan su bane suka inganta kuma ba dukkan su bane maganganun Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai maganganun manzo Allah sama a ciki akwai kawai dai al'akamu salafiyya akwai hadisan manzo Allah sama a ciki akwai maganganun tabi'ai sannan akwai maganganun atba'u tabi'i maganganun atba'u tabi'i shi kuma dama almajirin atba'u tabi'i ne domin Yahya abin nan Sufyan ibn Uyayna rahmatullahi alaihi ahadu tabi'i tabi'i na sirari yana ɗaya daga cikin atba'u tabi'in yan kanana yana cikin su shi ya sa yi ma ya ibn aksam ya ce masa lokacin da yahya na aksam ya zo wajen ya ce yana son karatu a wajensa a lokacin ta shayyaha ya tsufa sosai sai ya kalle shi ya ce ma ma akbara musibati ma akbara musibati ya ce ta musiba ta ta girmama kamar ka zai ka ce karanta da kai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jalas wa qad jalas man jalasa ashab rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alhali na zauna da wanda ya zauna da wanda suka zauna da sahabban annabi kai kuma ya ayyuna aftam sai ka kalle shi sai ka dukar da kai sai ka ce wallahi inna musibata man jalataka la akbar min musibatik iljalasu man jalasu rasulullah رسول الله Allah ya mala aiko musiba waɗanda suka zauna da kai din nan suka yi haƙuri da kai ai ta fi girma domin su fa da sahabban annabi sama suka zauna kai ka zauna sai an yi zagaye kai kai ka zauna da waɗanda suka zauna da waɗanda suka zauna da sahabbai Sun ga shi ne wannan malamin kenan a cikin waɗannan malamai nasa yana da malamai guda talatin da shida da ya riwaya daga wajensu wasu ya riwaya daga wajensu sun yi riwaya daga wajen shi kun ga akwai riwayar al-aqran ko kuma da mujabbaj sun yi riwaya a wajensu shi ma ya riwaya a wajensu Malamansa su ga su a jere na wannan littafin yadda suke a tsarin littafin akwai al-imam ke ibn al-jarrah kusan shi ne fara ya buɗe littafinsa da shi akwai al'imam ishaq ibn sulaiman al-harbi malaminsa malaminsa na uku a wannan littafin shine jarir ibn abdul habib malaminsa na uku shine muawiya ibn amr malaminsa na biyar sufyan ibn uyayna malaminsa na shida muhammad ibn khatim da kha ما لم ينسى سنبقي عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي مالمن سنتقص معاذ بن معاذ نترى شيني هشيم بن بشير وندى أنبتا من الشيعة ترجم الساعة ما لم ينسى سنقوم عبد الله بن نمير نشاء يا أبو معاوية الضرير مالمن سنشاء يعثار بن علي العامل نشاؤك يا ابن يمان نشاؤك الوليد بن مصر نشاد بن جعفر بن عوف نشاشدا إسحاق بن سليمان الرازي وجه إسحاق بن سليمان الحربي ونقوم إسحاق بن إسماعيل بن, بن سليمان الرازي سي إسماعيل بن إبراهيم شن مال بن سنشاب سيمان بن سنشا تقص عبد الحميد بن عبد الرحمن أبو يحيى مال بن سنشا ترى محمد بن فضيل سينا الشرين حفص بن غياث سينا أشهرون دلي عبد الله بن إدريس سينا أشهرون دلي الفضل بن بكين سينا أشهرون دلي عباد بن العوام نا أشهرون دلي يركو مع بن عيسى والأشهرون دلي أشهرون دلي حجاج بن محمد ما لمنت نا أشهرون دشيد عبد السلام بن حمد نا أشهرون دلي يحيى بن سعيد القطان أم بشيش أتاري sai malamin sa na 28 shine Yahya ibn Umair sai malamin sa na 29 Ruhu ibn Ubada sai kuma malamin na 30 cuk Muhammad ibn Abdullah ibn Musanna al-Ansari sai na 31 Yaqub ibn Ibrahim ibn Sa'ad ibn Ibrahim shi jika ne na Sayyidina Abdurrahman ibn Auf radiyallahu ta'ala anhu sai malamin sa na 20 32 Isma'il ibn sai malamin sa na 33 ubaysa ibn ba sai malamin sa na 34 yazid ibn harun sai na 35 muhammad ibn mus'ab sai na 36 al-hasan ibn musa wannan su ne malaman da suka yi riwaya a wajen su na wannan littafin ba su kadai bane malaman sa malamai sun ambaci malaman shi da yawa bayan waɗannan amma dai waɗannan su ne wanda ya rubuci hadisan da ya tattara na kitabul ilmi a ciki wannan littafi kitabul ilm littafi ne da ke bayani akan tarbiyya tarbiyyar ilimi tarbiyyar neman ilimi sanin mahimmancinsa da yadda ake koyansa da kuma yadda ya kamata a masa ladabi da yadda ake mu'amala da malamansa sannan kuma da bayani akan cewa ilimi hawa-hawa ne akwai ilimin da su usul ne akwai ilimin da su mukammilat duk za a mana bayani kansu kuma ta hanyar kawo asar ko hadisi kai tsaye na annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma a kawo wani asali daga cikin wurin sahabbai ko kuma na tabi'ai ko kuma na almajiran su wato asba'u tabi'i Allah ya taimake mu Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon fahimtar abinda aka yi a cikin. mala albani rahmatullahi alaihi ya kawo shi kamar yadda yake nuskar da ya amfani da ita al-maktabatu zahiriya a dimashq in sa al-maktabatu zahiriya a dimashq wata wani layin ne da ke cike da littafai na musulunci mala albani Allah ya azurta shi da zama a cikin wannan maktabar ta shekaru zama na shekaru kuma yayi ma maktabar aiki da ba a taɓa yi mata ba yace gashi أخبرنا الشيخ الإمام العالم الزاهد عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري أيده الله في شهر رمضان من سنة أربع عشرة مئة بالموصل الموصل العراق لنكو برباط أبيه قال حدثنا الشيخ الإمام وأن أنا حدثناك اختصار لنا حدثنا العالم مجد الدين أبو الفرج يحيى بن محمود بن سعد الأصفهاني قال حدثنا الشيخ الإمام أبو الفتح إسماعيل بن الفضل بن أحمد بن الإخشيد السراج في سنة ثمان في سنة ثمان عشرة وخمسمائة سنوة اثنين وعشرين وخمسمائة قال حدثنا الشيخ أبو طاهر محمد بن أحمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو حفص أمر بن إبراهيم بن أحمد الكتاني المخرج قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي والنشيم الماجر الإمام الإمام الإمام أبو خيثمة وندي رواية لتاف دقيقريش وأن رواية تكيم رواية تكيمة ba albaghwi mai tafsiri ba albaghwi mai tafsiri ya rasu da shekara ta ɗari biyar da wani abu tsakanin su da abu kai ma akwai karnona kusan biyu cikakku ko uku ma to ba shi bane wannan wani malami ne na daban abul qasim abdullahi bin muhammad ibn abdul aziz al-baghawi shine almajirin al-imam abu wanda ya riwaya daga wajensa shi yasa za mu ji a cikin littafin za a cewa haddasana abu haisama irin yadda wanda suka karanta al-muwaffaq a cikin suke jin ake cewa haddasani yahya an maliki yahya ibn yahya al-laythi al-andalusi shi ya riwayar al-muwaffaq daga al-imam malik shi kuma sai ya karantar da almajiransa Sau da kadai daga cikin almajiran yahya ibn yahya al-laythi al shi ne ke cewa wa haddathani haya, amma dai mun gane Ko shi ma haka nan zamu kadin ana cewa haddatana abu khaytama Ko waye ke cewa haddatana abu khaytama shi ne qasim abdullah ibn muhammad ibn abd al-aziz al-baghawi mun gane shi ne ke faɗin haka hadisi na farko da ya kawo yake cewa haddathana abu khaisan ya sunanta zuhayr ibn harb kaga malamin mu ke me wannan littafin shi al-baghi al-majrin sa shine yake cewa haddathana abu khaisamah zuhayr ibn harb haddathana waki'un malamin al-imam abu khaisama anan shine wa al-imam waki ibn al-jarrah waki ibn al-jarrah shine malamin shine malamin al-imam Abu Haysama anan mun ambace shi ai ko ya rasu shekara ta 197 197 so da ka lokacin da al-imam Abu Haysama yayin waya a wajen sa yana matashi shi Abu Haysama yana matashi sosai shi kuma al-imam Waki a lokacin ya zama tiji mun gane domin tsakanin haihuwar su da rasuwa wannan wannan ɗari da casa'in da bakwai wancan kuma an haife shi ɗari da sittin nawa da rasuwar wancan da haihuwar wancan rayuwar da suka yi ثلاثين دقيقة حدثنا الأعمش مالا الأعمش شين إمام الأباري مالا من وكيع بن الجراح عن شين الإمام الأعمش الإمام الأعمش شين سليمان بن مهران الأعمش sahibul fukaha da sahibul nawajir al-imamu al-amash an ce masa al-amash saboda yana gani garara garara bai gani sosai fi ainihi umshu idan shi akwai ciwo baya gani so da yana da ɗan jagowa yana da wata dariƙa ta koyar da ɗalibai hasa na farko mutum ne mafaɗaci haka Allah ya yi sannan kuma gashi yana da matsalar gani daga almajiransa dukkanin su suka ji hakari da shi saboda ilimin da yake da shi wata rana suna zaune a wajen su ya ce da kamiya nake zama nake sai da ba wanda zai zo cikin ke zauna so daga dole ku yi hakuri da ni saboda ilimi na ina kamiya ne lau kuntu baqqalan da ma jalatani wahidun minkum da kamiya nake sai da ba wanda zai zai zauna kusa da ni amma tun da ina da ilimi gashi kun zo kun so da haka yana da karyarsa in ya ce in ya ce ba zai bada sai kawai sai ya sa ka'ida sai ce sati biyu kawai wanda ya zo mai gida kuma na lafiya shi kalau ya ce kan wanda ya zo karɓar hadisi wajen to irin su al-Imam Shu'bah ibn al-Hajjaj irin su Sufyan ibn Uyayna irin su Sufyan al-Thawri da almajiransa irin su Hammad ibn Zaid Hammad ibn Salama da almajiran al'amashi irin su su alwaki ibn Jarrah sai su rika zuwa sai su tsaya a kofar gida suna jiran in zai fito masallaci shi dan Allah malam kamar hadisi ko da guda goma ne da yake suna damu sai siyo wani police dog kafi sai ya ajiye shi kawai da sun zo sai karen ya bi su da gudu sai su ruga wani takardar shi da fanki su faɗi wani ya tuntube ya fara da kyar dai ya sha haka yake musu rannan sun zo wajen da ba lokacin da yake su zo ba sai suka ga yana kuka suka ce ma za a saba shi me ya samu malam ya ce ma tallabi ya amur bil ma'ruf wa yanha ne umarni da abu da kyau ya hana kuma abin da ba shi da kyau ya mutu ay yaqtilu qalbahu karan nan shi ne shine al'a allazi ya'muru bil ma'ruf wa yanha yana da nawajin masu ban dariya wata rana wata rana aka ce suka samu matsala da matashi shi shikenan sai aka ce ai ba wanda zai iya musu sulhu siya da Imam Abu Hanifa shikenan aka ce to an shi a jiya kira mushi a imam Abu Hanifa zo ya musu sulhu shi da matashi shi shikenan imamu Abu Hanifa zo ya zauna ga matashi shi gashi ga Imam Abu Hanifa sai Imam Abu Hanifa ce haba wanci ya za ki karka cutar da malamin nan namu dan kin ga baya gani hmm? dan kin gan shi mummuna dan kin gan shi fata shi duk ta bushe dan kin gan shi duk furfura ta fito mishi ki tashi mutumin banza ka dola mun asiri abin da baka sani ba da yanzu ka zo ka ka sake ta tona mun asiri ina zurwa nan to mutum ne yana da ban dariya wani almajirinsa kuma abin da ne masa jagoranci al-imamu al-amash bai yadda da shi ba a ilimi shi yake kai shi duk inda zai kai shi sai masa jagoranci amma bai yadda da shi a ilimi ba bai yadda ba shi hadisi ba shi ne dan jagoransa duk inda za a ya amince masa ya masa jagoranci amma ba zai makarantar da shi a ilimi. ya ya ya ya ke karantar da shi hadisi shi ne ran nan kawai sai suka tafi wani waje sai ya ce alagatu malam ka san inda nake ya ce a'a ya ce tunan zan nike da ruwa kuma ba zan yi maka ja ci gaba da maka zuwa ci duk inda kaga dama ka tafi sai ka min alƙawari ɗaya sai al-imamu al da sauri ya ce a ah, faɗa faɗa alƙawarin faɗa ya ce so nake sai ta bani hadisai guda ɗari sannan kuma ka min izini in yi riwaya daga gare ta ya ce fito da takarda in faɗa ma fito da takarda in faɗa ma sai da ya karantar da shi hadisai ɗari ya rubuta su yana gamawa sai ce to alaga su malam amma ba kuma a wajen na yi haka ne don ka karantar da ni kuma ga shi karantar da ni ya ce to duk abin da na faɗa maka kuma ƙarya ne ya ce alaga su malam wallahi ba za ka ma annabi sama karya ba saboda ta ƙawarka ya ce ta gama da ni shi ke na to shi na limamu na amashi in aka ce za a ta bada da wani malami ne mai mai hai in ka zo ka ce za ka yi karatu wajensa sai ce ce ki za a yi bincike kanka in ka dawo bayan kwana biyu sai ce eh zahab da hadithu ka hadith rasulillah man yu'alliqu الذهب على عناك الخنازير sai tafi ba za ka ranta da kai hadisi ba kai alade ya za yi mutuwa a ma ado da zinariya hadisan mazan sama zinariya ne kai kuma kai alade shi nan magana ta kare kuma yana cikin duk da haka yana cikin malamai masu tadlisi yana cikin mudallisi eh, amma tadlisansa tadlisat dinsa hadisansa mudallasa cikin malamai sun san su kuma sun ba su fassara Allahu a'lam shi na limamu na amash an tani ibn Salama an Abi Ubaida qala qala Abdullah Abdullah nan al Al'asai, al Abdullahi Abdullah ibn Mas'ud to waɗannan malaman duk ɗan kufa ne ko irakiyun saboda kan an ce abdullahi ta kage isnadi an koro da mutanen iraki to abdullahi ibn mas'ud ake yi domin abdullahi na abbas dan makka eh, abdullahi ibn umar kuma dan madina amma daga baya ya dawo makka don aka ce abdullahi sai ka kalli su waye a ciki in ka ga iraki yuna ne a ciki to abdullahi ibn mas'ud ake yi wannan ka'ida ce ta malamai قال عبد الله الإمام سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يشي اغد عالما أو متعلما ولا تبدو بين ذلك قلنا أكدني العلم اغد عالما إنسان سامو من قوايد كما مالي اغد نن أي كنتينا نن قدا بمعنى كان كينا اغد أي كنت ka zama malami aw muta'allima fa in lam takun aliman fa kun muta'allima in baka samu damar zama malami ba to a sa ka a cikin muta'allimuna ko da za ka mutu ne kana yi li'anna al-khayra fihima hadisi da malamai suka ce ina za a saka da shi dai ƙarshe hadisi ne hasalin da ghairi الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما دنيا لعنني ياتي ألا يا لعنيك لعنني ياتي باتد الخباع لكي باتد باتد والمطيء والقلع إلا ذكر الله سيدي أنبتن ألا وما والاه da duk abin da ya zama yana da jibinci da ambatan Allah wa aliman wa muta'alliman da wani malami da wani ɗalibi wa aliman wa muta'alliman da wani malami da wani ɗalibi sai aka sa su da aka sa su da bi aka sa su mu da khairai eh, duk da akwai ruwaya da ake faɗi wa alim wal muta'allim amma ruwaya ta fi shahara wa aliman wa muta'alliman akwai wanda zo kuma da isna'in aka sa masa rufa'a. وعالم ومتعلم to kaga shi ma duk an sa su munakkarai wato wasu ma wani malami ne sifa ta daban da kuma wani dalibi ne sifa ta daban eh. to kun ga shi shi ne wannan to da kan mutum bai zama malami zai kokari ya zama dalibi zama dalibi kakan je ka sami irin majalis na manya-manyan malamai majalisin ashik abubakar jabir al-jazairi rahmatullahi alaihi na halarci majalisinsa a shekara ta dubu da shida akwai wasu dattawa da suke zama a bayansa ake ki ake turo su tsufansu ya fi nashi nake tambayar wani daga cikin ɗalibai da muke zama da su shi ma malamin jami'a sai yake cewa waɗannan dattawan da su a shek abubakar jabir aljazair ya buɗe majalisinsa da ya fara karatu tun da ya zo madina su biyu a keke ake turo su irin keken guragun nan za su je su zauna in tafsiri ake za a bude musu al'in yana tafsiri yana karanta tafsirin su a ita tafashi za a za su bude tafsirin su da sun gaci da su ake ko sun rasu ko ba su rasu wallahu amma dai sun tsufa matuƙa tsufan su a lokacin ya fi nashi to kaga wa muta'alliman kenan suna nan suna neman ilimi su da akwai mutanen alhaini ne a ce ka rayu ma an ta'isha aliman wa ma an ta'isha muta'alliman wala tabdu bayna dhalik kaska take ka waye gari a tsakanin ɗayan nan ka zama ba malami ko ba ɗalibi ba akwai damuwa jidda akwai wancan asalin da ke kawo mutum hudu shi ma al abokai sama ya kawo su أقي مستمعا أقي مستفهما كن عالما فإن لم تستطع فمتعلما فإن لم تستطع فمستمعا فإن لم تستطع فمستفهما مستفهما أي سائلا أي دع المستمع دع المستفهم تلك su za السنة المتعلمين suna يتعلم العلم إما عن طريق القراءه وإما عن طريق الاستماع السماع وإما عن طريق الاستفهام أنا تنبيع صدق مي تنبيع تعرف إلي mun gane ai so daga wannan asali ne da aka ruwaito shi daga sayyiduna abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu asali na biyu haddathana abu khaisama قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال سمعت حنظلة يحدث عن عون بن عبد الله قال قلت لعمر بن عبد العزيز عون بن عبد الله ɗaya daga cikin manya-manyan malamai a cikin manya-manyan malamai magabata yana da maganganu masu kyau a babun zuhudu yake cewa ya ji sagiduna Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi alaihi yana faɗa sayyiduna Umar ibn Abdul Aziz mun san sa eh, eh, ɗaya daga cikin khalifofin Banu Umayya wanda malamai suna cewa in ka cire sayyiduna Muawiya to babu wani kuma khalifa da aka taɓa yi wanda ya kai shi alkhairi akwai masu ce masa khamisul khulafa'ir rashidin a cikin marubuta malamai da yawa sun ce kuskure ne ko da za a ce al a ce guda biyar to Alhassan ne cikon na biyar din domin hadisin alkhilafatu min ba'di 30 aman khilafa bayana inji ji manzo Allah sallallahu alaihi shekaru 30 ne malamai kuma sun bibiya suka ga cewa watannin da sayyidina al-hasan ibn ali ibn abi talib yayi sune cikon waɗannan kwanaki shekaru 30 da so da kuma ibn abdulaziz ba khamisul khulafa bane duk da marubuta da yawa suka rubuta haka a'a yana ɗaya daga cikin sarakuna da aka yi masu adalci sannan kuma duk alkhairinsa sa bai kai sayyidina muawiya ba domin duk alkhairin mai alkhairi to bai kai a ce ya zauna da sahabu ya zama ya kai matsayin sahabin Allah sallallahu alaihi wasallam to sayyidina muawiya ko ba sahabi bane kuli layin sakatare eh, ba kawai sahabi bane kawai a sakataren Allah sallallahu alaihi wasallam aminu wahyi yana da daga cikin marubuta wahayi mun gane عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه يقال أنا سيوة عند سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه إن استطعت أن تكون عالما فكن عالما فإن لم تستطع فكن متعلما فإن لم تكن متعلما فأحبهم فإن لم تحبهم فلا تبغضهم فقال عمر سبحان الله لقد جعل الله عز وجل له مخرجا an ruwaito Umar bin Abdul Aziz yana cewa yuqal ana fada ya ji ana fadi in istata'ta an takuna aliman in ka samu iko to zamo malami kaga kenan me akbaru darajati hadihi al-maratib wal manazil an takuna mu'alim shine kashi in ya zama malami in istata'ta an takuna aliman fakun aliman in ka sami ikon ka zama malami to ka zama fa in lam tastati fa kun muta'alliman idan baka samu dama zama malami to zama dalibin ilimi kullum littafanka kana budewa ana biya maka karatu fa in lam takun muta'alliman fa ahibbahum idan baka zama dalibin ilimi ba to ka so masu neman ilimi hmm. an ruwaito wannan maganar mafi iya amma ba ce inganta ba cewa an muhibba da inganta wannan soyayya ita ce za ta sa ka kai wata ranka zama ɗalibi yi ba uhibbu salihina wa nafsu minhum la'alli an anala bihim shafa'a haka aka ce ne Imam shafi ya ce uhibbu salihina wa nafsu minhum to wallahi ina son mutanen kirki ko da ni ba mutumin kirki bane la'alli an anala bihim shafa'a watakila in samu ceto ta sanadiyyar su sadaka fa in lam takun muta'alliman fa ahibba ahli al-a'la al-'ilm in baka zama dalibi ilimi rufu ka so masu neman ilimi fa in lam tuhibbahum fala tubghidhum in baka san su to kakkace su ana haka ba ka san su ba ka kin su kai mutara ne a tsakiya kake mutahayidi la tubghidu qauman wala la tuhibbuhum akwai ko a cikin maganganun al-Imam Zahabi yakan yi in ya kawo tarihin wani azzalimi da aka yi sai ce la hibbu wa la nubghidu ko shi ce la nuhibbuhu wa la nasubbuhu ba ma san shi amma ba ma zagin shi <laughs> to shine wannan kaga al-bughd din kaka bayyana ki ko kana kin sa a zuciya ko kaka bayyana فقال عمر سبحان الله لقد جعل الله عز وجل له مخرجا da sayyidina Umar ibn Abdul Aziz ya faɗi wannan magana ya ce ana faɗi sai ce sarki ya tabbata da Allah Allah ya sa kowa mafita eh sai dai kai kai ne kace ba za ka fita ba kai yadda ka zama a cikin mazalis din amma in ba haka ba kana kowa an bashi mafita in ba an takuna aliman wa in ba an takuna muta'alliman wa in ba an takuna muhibban li ahli al-ilm wa in ma an takuna ghayra mughidin li ahli al-ilm ko ka zama malami ko ka zama dalibi ko ka zama mai san masu ilimi ko ka zama wanda baya cin su mun gane wannan shine asali na biyu da ke karfafa neman ilimi حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير جرير ماذا اسم الناس جرير بن وهب جرير بن عبد الحميد جرير بن عبد الحميد kawai ya ce na abdullahi bajali kawai kuma ya a ai ibn jarir ne tsabari ne ma a jarir ibn abdul halim shi ma an al-Amashi daga imam al'amashi عن تنوير بن سلمة عن أبي عبيدة قال قال عبد الله من يريد الله به خيرا يفكهه في الدين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يفعل يشي in Allah yana nufin mutum da alkhairi ke fahimtar da shi addini Allah hadisi ne muttafaqun alayhi yana cikin bukhari yana cikin muslim hmm? an ruwaito daga sayyidina muawiya radiyallahu anhu sayyidina muawiya da zai karantar da wannan hadisi sai da ya ce kun san ana aqallu ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadisi yace kun san duk a cikin sahabbai ba wanda ya kai na rashin hadisi amma yau zan faɗa muku wani hadisi ce na ji manzon Allah sama yana faɗi yana cewa man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din akan sa al-Imam al-Khatib al-Baghdadi ya rubuta littafin sa al-Faqih wal Mutafaqqih man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din مفهوم المخالفة على حديثه ومن لم يريد الله به خيرا لا يفكره في الدين duk wanda Allah baya son shi da alheri to ba zai karanta da shi ba zai fahimtar da shi addinin sa sai mutum ya ta hauma hauma sai da fiki ba da fiki zai kama da me ake nufi da fikihun a gaba da ta'arifat na fikih da malamai suka zai kawo ata daga ci akwai magana sai na Ali radiyallahu anhu al-faqih kullu faqih har zuwa karshe wannan shine Allah ya tabbata mu mun karanta asali uku mun zo sati mun zo gobe in Allah kai mu tunda babu shimfiɗa kai tsaye za mu ci gaba da karanta waɗannan asar ɗin Allah subhanahu wa ta'ala ya shirke mu Allah mana jagoranci wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in